الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون Shin waɗannan masu ƙaryata tashi bayan mutuwa ba sa ganin yadda muka sanya dare don su huta a cikinsa da barci, kuma muka sanya yini mai haske don su ga juna a cikinsa su tafi zuwa ga ayyukansu. Lalle a cikin wannan mutuwa mai mutuwa da tayarwa bayanta akwai alamu bayyanannu ga mutane masu imani.